wa alaikum salam wa rahmatullahi usman ina gajiya lafiya lau alhamdulillah ina ga lafiya na ban ganshi yanzu fa na gashi anan fa ni ce mashi fa ya tsaya fa ka zo akwai da nake so in tura ku kaga ya kama ya fice saboda shi rita to to ba ma damuwa tunda aka yi haka ba matsala ah, abin da nake so in sanar da kai usman lokaci ya yi. da ya kamata a ce usman ka nema abokiyar zama kana kan harka ta arziki kuma kana yin abin ka lafiya mahaifiyarka za ta yi alfahari da kai da aka ce yau gashi ka samu abokiyar zama kuma ita ta fara samun jikoki da haka ina umartar ka da ka nemo 'yan manyan mutane mai nutsuwa mai hankali wacce ni kuma idan allah ya daita hankalin ku da ita to duk abin da ake da bukata na yadda za a yi daura aure tare zan yi wannan shi ne wani so in gaya maka alhaji ban san wata irin godiya zan maka ba bisa yadda ake ta mutama mana ni da mahaifiyata tun da tsohon mahaifina Allah sarki sai dai mace ubangiji Allah ya ƙara arziki Allah sa ka da alkhairi amin amin babu komai amin babu damuwa wannan dai shine abin wani ke so ka yi ka fahimce ni ko Allah ya albarka um, akwai cek da nake so in baka saboda ina so ai withdrawing kuɗi a sandan ma'aikata ba na so kowa ya kuka dan Allah da abin da ake magana ka fahimce ni ko zan sa shi gan lafiya ka maka shabbai wato a duk lokacin da muke tare da ke sai in ga lokaci kamar saurayi ke na gaggatawa mu da zarar kuma rabu sai in rude in kasa samun sukuni har sai na ji mureki autar mata a duk lokacin da na tuna da kai ina mai cewa ina ma da Allah ya haɗa ni da kai a cikin baya ma'ana tun ina ƙarama to amma komai muƙaddari ne haka Allah ya so lokacin da muka ɗiba kanmu ya ƙare sannan wanda muka ƙara ma ya ƙare ni da ke mu ba za su taɓa ƙarewa ba har abada bahija mu yi haƙuri mu amfana kanmu lokacin da ya dace Sira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, Babu abin da zan ci sai dai in ci Allah ya ba mu tare. Ina fatan dai baki manta da abin da faɗa miki ba. A'a ba manta insha Allah. Ki sanya hijabi ki rufe ilahirin sisin dukkanin jikinki domin ba na son wani ya hange ki ko ya kusance ki sai ni kadai mallaki na farin ciki karka damu na muka alƙawari idan wannan ne ba za a taɓa samun matsala ba. Da gaske? Insha Allah. Kin zuwa cin mota ko? To ba mu da Ai wato ina faɗa miki. wato kana ji ya alhaji galafiri ya alhaji ni abin da nake so duk tsarin da ka ɗauko ka ga cewa hanya za ta bulle na ai ba sai ka ganda ba wannan yaran suke kula da shanun nan a gidan gona duk wanda kaga ya shigo ma gaban ka yana nema ya bata maka tsarin ka sallame shi mana ai alhaji ka san ita dukiya tana jin magana mai ita to ai mai ita ne yake gaya ma yadda zaka yi insha Allah haka ka sallame su ma duk abin da ka gaya musu fa da yawun ka insha Allah wa haba haba da lafiya ara ma lafiya haba da lafiya Allah ya ma mutata yanzu ka kashin ma da ke so a kawo ba da Usman Assalamu alaikum alaikum Usman kare da bidakin ne wallahi ta ha Usman Irin rufe fuska take sai ya yi hausa da kusa. Kana san gajiya lafiya lau. Alhamdulillah. Allah ya lafiya. Usman da yadda ce wannan. Lafiya lau. Alhamdulillah. Lafiya. Allah. Ita ce bahija? Lafiya ce ah, ah, ah. Eh, bahija. Bahija. Bahija. Eh a a bahija. To eh, ina wuni? Lafiya lau. Alhamdulillah. Lafiya lau bahija. Allah ya albarka. Allah muke albarka. Bahija. Mm. Ah, a'a ah. ikon Allah aja ya usman ne da bai ɗakin sannan mai yadda ce da habarin da riko ta ku lafiya kalau lafiya gaskiya ne to wai to ni to ke to um, Usman kana ji na eh. ba wani sa na kira muku ba yawwa dama na kira ku da muku faɗa na girma haka yake alhaji duk abin da ita so aure ba hauka ne zama ake so a yi har abada kuma zama na lafiya haƙon haƙon alhaji ke um, ban bahija ko bahija yi bahija alhaji duk wani abu da ita so na ɓacin rai ke zo ki kiyaye ki zo ki ya kawo bayani sannan ba gida ba har ofis eh zo ofis ki same shi right yawa kar ki ji kunya ubanki ne yawa ubanki ne to kin ji yawa eh kwarai kuwa Alhaji ina Alhaji a kira sallah to to bari in mana shimfiɗi eh in kuma ɗebo ruwan alaula gaskiya ne malama hijja. to Allah yi albarka to Alhaji ya huta lafiya a huta lafiya Usman to sai an sako to hijja. sai kun sako ko yawa ya Alhaji to to to kun dai ji abin da ake ciki sai ku kiyaye eh ina ga ai sai ku sai ku tashi ku tafi aiko ah, haba alhaji ya ka ce su tashi tafi ko ruwa ba su sha ba haka ake yi a ah, haba haji ai babu komai mu yan gida ne alhaji haji <laughs> idan da muna da bukata haji ai ba su yi amma da sai gaskiya ne gaskiya ne To ke bai tafi ki ta abin da gaya miki. Eh nan kuma ke ma gidan ku ne. Eh yawwa. Alhaji. Alhaji. Na'am. Wato wannan yaran Allah ya masa albarka haji. Kin ga yaran nan Usman? Wato wannan yaran wannan wannan wannan yaron ke gani ba jin magana ce shi. A office ba haka ake ta fama da shi a dinga ja masa kunne amma ba ji yake. Wane irin haka kana ka zira yar mutane kallo kana wani waye waye kana wani ba jin ka gama maganan nan fa ka yi faɗan nan nan ne kana bin yarinya da kallo. Yanzu hajiya ko menene to yanzu menene? Ni ba na son irin haka ba na son haka. To in za a sha albarka sai an yi wani haba. Fajiya kina bani mamaki wallahi tallahi. Ba zan wayar faɗa min zikin saboda. Ni ba na son irin haka. Hada ai kai musu anan. Amma gaba ɗaya idan ga ya bi haba haba. To to na ji shikenan. Za mu je mu sallah. zan je samu galafiri mu sallah. Sai na shigo ina so. Na na wata kama na abin. kai galafiri da gani kuwa ya fito da ni eh. daga ciki alhaji yaro ai yayi tsawon kafa yaro yayi ritsi to ai ba wani ita ya da hankali ta buki buki shi ta ce gara in biyo ka tukun ba zai iya mantenin wannan babban gida ba matar manya ce dakata tukun da Allah ne gallafiri kai ka cika tabbe da mai wallahi tallahi to yanzu gallafiri an riga mu makara idan ita wannan yarinya kayan manya ce yanzu eh, kuma ta zama kayan yara ai eh, sai mu shi su nan su muna raye alaji ni fa na san kayan ka alaji ni na san kalar ka alaji na san abin da kake so alaji yaya za a bari a bata ruwa ba dan a sha ba wannan lamari ya kamata mu tsame hannunmu daga ciki kada mun bar baya da kura ba lura mana ba sai a sa omo da sabulu a wanke ta tas a ba alaji galafiri kana ji na ina jin ka alaji idan kura ta yawa akan kaya bata su take ba fa za ta yi ba Alhaji. Kada fa mu zo fa mu shiga fa abinda fa za ba za mu iya fita ba Alhaji ni gallafere ni nake gaya maka. Amma fa Alhaji ka sani cewa babu wata kura fa da za a sa wa ruwa ruwa bai wanke ta ba. Ni ni ne ruwan. Ni gallafere. ba za a bata wannan ruwa ba ba dan a sha ba Allah ga lafiri Allah alhaji wani ma yi rawa bare to kaga to abin da ke so da kai yanzu akwai yanda za a yi wani ma yi rawa bare dan makadi ye haba alhaji to kaga bakin kanin kafa ka bakin kanin kafa ka ina zuwa barin zo mu da yadda za a yi ka jira ka fita ko ina kada fa fito ba sami ka ba babu inda za ka jira ni babu inda za ni farin cikin ka shine lawa ina zuwa haba usman dan banza usman dan wofi alaikum. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Lafiya ƙalau. Na gajiya. Lafiya ce? Ba gan su To, ba yau ta yi ba. A suna nan da shi daga wafi, ko gansu ba? To, ban ga haɗu haɗe su. To, masha Allah. Wa, sallah, sallah, saboda jariya bai da ya lafiya nan alhamdulillah baka shi ba a usman baka shi ina lafiya nan bai da haja to a ce ya canza rayuwa to ya albarka amin sanu zuwa zuwa ai ni nan kamata zauna a yi eh, eh. Aja da zauna. Zo ki zauna da Allah hajiya. Kin kin yi baki kuma da tsaya sai ka ce wata hmm? sai sallah mutan maka. Sallah ka ce wata ƴan sanda kuma kya tsaya. Usman. Sannu. Hmm. An Usman. Thank you.